qala lan tarani Allah ce ba ka gani ba walakin yanzur ila aljabal amma ka kalli dutsen nan fa ista qarra makara dutsen nan ya tabbata yadda yake so ka tarani za ka gani ta ma tajalli rabbul jabal da Allah ya ta jalli wa dutsen hmm? ja'ala hudan ka wa sarra musa ka sai Allah ya sa dutsen ya gargaje annabi musa ya faɗi yana so ja'ala hudan ka ka gani Allah ya yi jalli wa dutsen kuma a ƙasa ya yi magana da annabi Musa a ƙasa ya yi magana da annabi Yunus a cikin ciki ya yi magana da Allah sallallahu alaihi wasallam a saman sabai Allahu mawjudu bi da makani da to wannan shi ba to kuma karamu kalla kasantuwar fada Allah a sama fa na'am shi Allah tabaraka ta'ala an ce fada ka gane ko Allah tabaraka ta'ala wato yanda mutane suke daukan Allah ba haka bane ka fahimta Allah bai da wani abu da aka ce wai fadar sani wanda kawai wani guri ne da Allah ya girmama shi ka fahimta yanzu kamar misali in ka ce fadar Allah a sama don haka Allah yake wajen to ya za ka yi da shi kuma baitullahi ɗakin Allah shi kuma a kasa ɗakin kaba shi ma Allah yana ciki kenan sa a sama amma kuma ɗakin da fadan yake ɗakin da yake ciki kuma yana ƙasa haka ya kamata a yi na'am ba haka wannan assalamu alaikum assalamu alaikum na fahimta na fahimta a dama akaram kallah ba assalamu alaikum wa alaikum salam dala minti ɗaya mai tambayar nan ya abu sannan za ka ba ina ni ba ina yin a ba in karin ba shine nake gaya maka ka gane ga wani abu da nake so nuna maka yanzu nake so karanta maka nan ya abu saboda wannan tambayar ta taka tana da amfani bari ba ka ansa a kansa ka fahimce ni ko tambayar taka tana da amfani bari ba ka ansa a kai insha Allah na san ansa za ta kamsar da kai za kuma ta kamsar da masu sauraro insha Allah ta bara ta'ala a yawwa domin an ce idan an ce in an ce wai wannan fadar Allah kaza an ce ɗakin Allah fadan Allah a sama wannan ba yana gwada Allah yana ciki ba ne za ce fadar Allah a sama daidai yake da kace ɗakin ba ɗakin Allah <laughs> kana sa ran cewa in ka je dakin kaba za ka ga Allah ne ba wanda zai je dakin kaba ya ga Allah daidai yake da kaci faɗin Allah na katul lahi katul lahi ita ce taguwar Allah ko Allah tabaraka ta'ala yana faɗa a cikin alqur'ani fa qala lahu rasulullahi katul lahi wa hakum fa kazzabu fa aqaw fa qadama alayhi rabbi bi dhanbihim fa sawwaha to wannan naƙacin layi din taguwar Allah dan an jingina wa Allah taguwa shi yake gwada Allah yana kan taguwa tunda taguwa abu hawa ce ma'ana waye ne na ina jingina wa kansa ɗakin Kaba wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amna wa taqulu min maqami ibrahim musalla wa inna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lin-naifina wal-aqifina wa ruk'i sujud gashi Allah tabaraka wa ta'ala ku min daki na dakin Ka'aba ba wanda yake tunanin cewa zai yi sallah zai ga Allah baraka wata ala a cikin dakin Ka'aba sannan Allah baraka wata ala ya jingina wa kansa kursiyu yace wasi a Kursiyu, as-samawati wal kursiyin Allah ya yalwaci sammai da ƙasai amma ba wanda yake tunanin zai je ya ga Allah tabaraka ta'ala akan kursi din ba wanda ya sannan Allah ya jingina wa kansa al'arshi haka ba yanda za a ce ka ce Allah tabaraka ta'ala yana zaune akan al'arshi wa wallahi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i yabluwakum ayyukum ahsanu amala to irin wannan wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawmi sallan. alhajarul aswad alhajarul aswad din nan ba wanda yake tunanin gashi musannaf na ibnu abdurrazzaq ya kawo bayan ya jero isnadinsa sai yake cewa ar-rukun ya'ni alhajar shi wannan rukuni ya ne hajar al'asad aswad da Allah ya ce da binin baki hannun daman Allah ne ke hannun arki a kasa misali bi a musafatar rajuli a kawo hannun dama ne na Allah Allah yana gaisawa da halittarsa ne irin yadda yake mutum yake gaisawa da ɗan uwansa to kaga duka irin waɗannan suna nan idan ka fahimta Allah Ta tabaraka ta'ala yana da daki amma baya cikin daki yana da taguwa amma baya hawa kan taguwa yana da kursiyu amma baya kan kursiyu yana da al'arshi amma baya kan al'arshi, yana da hajarul aswad yace hannun daman sa ne in an gaisa da an shafa hajarul aswad Allah yana gaisa da bayinsa irin yanda mutum yake gaisawa da ɗan uwansa to duka irin waɗannan abubuwa in ka fahimci haka to abin da zai baka conclusion an ce fadan Allah jazibin Allah yana da ban san ko ka fahimce da ba Salamu alaikum. Ya kama Yawa yana tare da mu kuwa shi su A ya sauka shi wannan ya sauka. Ok. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Maulana Maulana shek afwan wannan da yake wannan da yake so ya tambaya yanzu ya kasa ya nan ya kira mu da yan wuta ko kuna ayi masa tambaya me ya dalilin sa na kira mu yan wuta gashe yayi gashe yayi ba komai ba da wani gashi da maulana imamu shafi'i imamu shafi'i yake cewa duk wanda yayi inkarin cewar Allah ba a sama yake ba kafiri ne sai ya shiga wuta imamu shafi'i ne ya faɗi wannan magana imamu shafi'i ne ya faɗa imamu shafi'i ne ya faɗa ƙwarai kuwa to ina ya faɗa wanda ya inkarin Allah ba a sama yake ba shi ne na ce ina limamu shafi'i ya faɗa kuma sannan ka ce ana ganin Allah ana ana an ga annabi a'a ai tambayin zan jero maka tambayin zan jero maka ba haka ana yi ana yi ina al-imamu shafi'i ya faɗi abin da ka faɗa da Allah kakai yi rudin da ka saba kaka yi rudin da ka saba wannan wani munafikin ba salafi ne shigo makari kai ladabi kunya ne kai mara sauke shi mara kunya ne kaga kaga makaryaci makaryaci makaryaci kawai addinin ƙarya addinin yaudara malam a cikin ka Kai hakuri ka sha kai hakuri. Ka sha Imamu shafi wannan ƙarya. Haka Imamu shafi ne zai faɗi magana ta jahilci irin wannan. Wallahi al'azim. Subhanallah. ba kuma da yadda banza Allah yake faɗa. Yadda Allah yadda banza Allah yake sabanta sai yake cewa su hawala halali wawaye ne a tunani. Kun da wawa a ɗauko maganganun malamai waɗansu an same su tun kafin imamu shafi a karanta maka kuma yi gaba karanta imamu shafi ya ce da ya ce Allah baya sama ɗaya wanda ya yi inkari ya dan wuce ne ma'ana duk wannan malaman ya wuce ne sannan ba a ɗauki maganar imam a ɗauka ɗin da gaske ma imam shafi ya faɗa haka mu je taslimi da dani to ai wucewa muka yi Allah yana koyi sama kuma ina ne <laughs> sama kuma ina ne sai sa yanzu muka faɗa muka ce annabi ya gana da Allah a sama ya gana da annabi Musa a ƙasa kai da kake inkarin yana ƙasa kai ne ƙarshe zaka tafi wuta saboda kana musun ayan alƙur'ani bi sai ya zama da ba wani ishkali Allah yana sama yana sama to shi kenan yana ƙasa kai kuma yake ce a sai in ce maka ka kare ta yamma balantana ban da jahili kuma ana tambayan ka ina ya faɗa haka da sai ka faɗa ina ya faɗa mana sai a shiga kuma sai a ba a duba maganar ta sai a duba an ga akwai sai a ga meye ne da dalilin sai ya faɗa amma ana maganar manzon Allah ya ce ana maganar manzon Allah ya ce inna min afdalihi imanil bari <laughs> annabi yana cewa yana daga cikin mafi kyan imanin mutum an yi alama mutum ya san annan Allah ba wai su ma kana Allah yana tare da shi a cikin yake annabi yana magana kai kuma kana cewa kaza Allah ya shige assalamu alaikum sai bi shak Suleiman akwai wani gashi nan AG dan Jos din nan in akwai hali da Allah ya dauko shi ya matsa ya matsa AG dan Jos assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah labbaikum halan barka da zuwa an wani lafiya barka da wannan lokaci ya himma

eh to ne na ji wannan wani ya shigo yanzu yana wata magana Allah yana sama ne Allah yana ko ina haka ne malam haka ne haka annabi ya faɗa Allah yana ko ina haka manzo Allah ya faɗa gaskiya ne haka ne malam to barkan lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ranka ya daɗe malam a yi hakuri da damun ku da muka yi na ƙoƙarin a ɗauko ne na son yi tambaya ba damuwa ai gidan masu gidan su ɗauko ka insha Allah mm, tambaya na shine an ce Allah yana ko ina sannan kuma in mm, ayar ƙur'ani za ta sauka sai a ce an sauka maimakon a ce a'a ta hauhawa ne ko wannan dai a karatun da na ji kenan kaga saukarwa ne za a ce fauka an saukar kaga direct ta sauko daga sama kenan ka san me yasa to take saukowa daga sama a'a saboda dan aiken da ake aiko shi din ya kawo ayan mazaunin sama ne ba mazaunin ƙasa ba na shi dan aiken da yake zuwa da aiken a sama yake zaune da a ƙasa yake to sai a ce ya taso daga anguwa kaza ya zo anguwa kaza shi kuma eh. wanda ake ba wa aikan sallan ba eh. wa sallan shi kuma yana ƙasa Idan haka wanda yake aike daga sama shi kuma sai ya sauko da wannan abu saboda duka Allah tabaraka wa ta'ala ne ubangijin wato halittun da suke sama kuma shi ne ubangijin halittun da suke halittun da suke na eh, sai sa nan tabaraka wa ta'ala ba kaman ayar da muka karanta yace maka wa huwal ladhi fis samai ilahu wafil ardi ila shine ubangiji a sama shine kuma ubangiji a ƙasa wa huwa al hakimul alim Allah dai na saman dai shine kuma a ƙasa din a sama Allah ne a ƙasa ma Allah ne tabaraka ta'ala Na to malam kamar fiyayyen halitta da yayi isra'i da mi'iraji shi ma dai sama aka ce ya je har sama ta bakwai ya gana da ubangiji eh gaskiya ne to wannan shi ma yana nuna saboda mala'ikan da aka turo ya tafi da shi a sama ne yasa za a mai zai isra'i da mi'raji a sama anan Allah Allah ya ga daman ganawa da manzon Allah saboda kowane guri na Allah ne shi ya halarci gurin kamar yadda Allah ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sama haka kuma ya gana da annabi Musa a ƙasa nan kuma nan ya ga dama bai ga daman ya kai annabi Musa sama ba sai ya ce a ƙasa nake har ma ya faɗi karara a cikin Alƙur'ani ya ce qala innani ana ma Allah ya ce ni ne Allah a ƙasa kuma la ilaha illa ana babu wani ubangiji bayan ni ba a ni ka bauta min wa qimis salata li zikri kaga nan a ƙasa kuma ya ga daman gana da annabi Musa yanda ya so ya gana da annabi Musa a ƙasa haka ya so kuma ya gana da annabi Muhammad To malam sowar Allah ya gana da annabi Musa a ƙasa shine yake nuna Allah kenan yana ko ina ba shi da yancin ya yi gana da annabi Musa in har a sam yake kenan bai da yancin gana da shi a ƙasa. A'udhu billahi wannan kalman ka ganye ta kalman yanci da ake sawa Allah ana sawa Allah kalman yanci. To ai sanin Allah yana da yancin da zai yi komai I mean ba wai ina sa mai kalmar da ka dan canza ta da wata kalma bi wacce. Allah yana da iko kan komai Allah yana da iko kan komai da ikon da yake shi komai zai iya yin komai a inda ya so kuma a san da ya so yawwa ahsan haka yake wannan haka yawwa Allah yana da yana da ikon yin komai a inda ya so da san da ya so kaga ba shi bane yake nuna Allah ya yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah a sama kuma yake nuna wannan dalilin ne za a ce kuma sabida ya yi magana da annabi Musa a ƙasa wannan ba shi da wannan damar ne ko ji abin da ka faɗa dan wa wutar da kanka magana kai kake kawo kai a gurinka dalilin ka na Allah yana sama shine hmm. gana wanda yayi da Annabi Muhammadu a sama ba shine dalilin ka ba eh to ai wanda in dan dalilin ya gana da Annabi Muhammadu a sama ne kace yana sama to wannan dalilin irinsa ne ya gana da annabi Musa a ƙasa wani kuma ya ce maka Allah yana ƙasa akwai bambanci ne Akwai bambanci mana. Me bambanci? Bambanci shine abin da kake faɗa kuma sannan eh. wa'anda suke cikin gidan eh, ba sa bari ana so ai magana da kai za su sauke mutum. A'a kai ya zama wanda ya sauke ka tunda kana magana cikin nutsuwa ba wanda ya sauke ka. Alhamdulillah. To ni abin abin da nake ka ba wanda ya sauke ka magana ɗaya ne ka ci. Yanzu ka yadda da cewa ka yadda annabi in ya faɗi magana babu ja a kai ka yadda da maganar manzo Allah. Maganar manzan Allah babu ƙarya cikinta. Allah Allahu akbar to manzo Allah ya faɗa a hadisi sahihi sallallahu alaihi wasallam yace inna min afdali imanil mar'i yana daga cikin mafi kyan imanin mutum imanin ka ba zai cika ba sai ka yadda da wannan abu manzo Allah ya ce ya alama mutum ya san annallaha ma'ahu ah, Allah yana tare da shi haisu ma kana adiyan da yake Allah yana tare da mutum adiyan da yake yanzu yanda nake dinna annabi ya ce in yadda Allah yana tare da ni shine na cika yadda kake kai Allah yana tare da kai shine ka cika mu ka yadda da annabi ni ko ne yadda da annabi to ya za ka yi da wannan maganar tashi wannan maganar tashi babu fashi haka take to to shikenan Allah yana koyi da wannan maganar to malam ka saurare ni kwatankwacin wannan maganar kamar yanzu a misali misali zan ma ai za a iya yin misali ko a ba dai karka karka yi misali akan hadisin annabi ko tunda shi da annabi ya faɗa karara kuma ka ce ka yadda Eh ba misali zan yi akan hadisin annabu ba. To Yanzu menene sunna? Idan an ce wannan sunna ne abin da annabi ya yi mutum ya yi. Sunna? Eh. Ban gane me kake so ka ce da wannan kwatancen ka ba. Sunna da yin an ce sunna a gurin malaman hadisi ita ce abin da manzo Allah ya faɗa ko abin da manzo Allah ya aikata. yi ko aka yi a gabansa ko aka yi a gabansa bai ce a bari ba ko kuma shi ya yi ko kuma abin da yake a To me kake so ka ce? To abin da nake so na ce yanzu idan mutum akwai yanzu abin da muke yi a yanzu a zahiri wanda annabi bai yi ba a rayuwar mu ta yanzu muna yin shi kuma annabi bai yi ba wannan rashin yin annabi da bai yi ba ba mu kira shi da wannan mun yi shi bane ibada mun yi shi ibada sunan shi annabi ba ba sunan shi bauta muka kira shi ba mun yi ne wannan saboda ya zo da zamani da wani mun shi yi ibada ba to in har wannan kwatancen da za ka yi ka ce wai Allah yana ko ina ba shi ba ne kake so ka ce a'a ba kwatance ba ne kwatance ne ni ne. yanzu ba ce ka yadda da annabi kuma ka ce kwatance yanzu an yanzu ni kwatance da annabi to yanzu manzo Allah ya ce maka imanin ka shine ka yadda Allah yana tare da kai a yadda kake kana ce ko kai yi kwatance na yi maka eh. ko na gaya maka maganar annabi maganar annabi ka faɗa to shi ne ai ka daina cewa kwatance yanzu in za ka yi gyara za ka yi gyara ba sai dai za ka yi wa annabi gyara da harshen da ka yi maganar baka fahimci me maganar da annabi ya faɗa ba to me yake ni Allah yana tare da kai a kowane hali a kowane yadda da kake yanzu na ce kai yanzu ka kai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gyara ne gyara kake wa annabi ko kuma me kai nake yi wa gyara a'a ni kan ai janayi na fassara kuma ban ƙara da harafi ko ɗaya ba ka ji bari ƙara fassara maka inda wata fassara ba tawo ba kai inna min afdali imanil mar'i yana daga mafi kyan cikan imanin mutum ayya alama mutum ya sani ya yadda annallaha lallai Allah ma'ahu yana tare da shi haisu ma kana a yadda yake yar bari. ni ban mm. isa yi wa annabi ƙari ba ban isa yi wa annabi ragi ba mm. abin da annabi ya faɗa na ji na yadda na miƙa kai kai in kaga zaka gyara wa annabi ko zaka yi ragi ko zaka yi ƙari wannan damuwanka ba gyara ne wa annabi kai nake yi wa gyara akan maganar da kake furtawa sabida ban faɗi wani abu ba ban ce sabida to annabin ya faɗa haka dan Allah wannan kar ya bata muna lokaci dan Allah ina zuwa kar ya bata lokaci idan ka sauke ni to ina so zan faɗi maganar da take da muhimmanci ne ka sauke ni to malam dan Jos bari ku tsaya ku ji malam dan Jos ku dan bani minti ɗaya da shi malam dan Jos kana ji na hmm, ina ji kana ji na ga hadisi wanda ɗazu na karanta amma ba laifi bane ni ma ina da ayar da zan karanta ma an ka ban dama to karanta bismillah ni ma ina da ayoyi in na karanta maka za ka yadda da su zan yadda da su to bismillah akwai ayar da Allah yake cewa wala su wala ba mhm. a a a yi hubu a dukun ayi a kula lahaf fiye maitan faqaditumu fakarihtumu mm kada ta tajassasi ka bi diddiga, sai ka gane laifin da ɗan'uwanka uwanka yake aikatawa mm. kuma akwai ayar da Allah ya ce ka yi idan ka ga ɗan uwanka yana aikata aiki da ba daidai ba ka yi mishi magana ka mishi gyara akan kar ya ɓata harkar addinin musulunci to kaga amma wannan aya ce fa ta ce kada ka yi ta jassasi ka bi ƙididdiga sai ka gane laifin da ɗan uwanka yake aikatawa a ɓoye kuma ga wata aya da take cewa idan ka ga mutum yana kuskure wa addinin musulunci to haramun ne ka zauna tare da shi ba tare da ka mishi gyara ba hmm. yanzu mun sauka daga batun Allah yana sama ne mun koma batun wa'azi da gyara eh ai misali nake maka in dai ka kawo misalin Allah yana sama yana ko ina ina ma misali da kamar wannan maganar da nake maka ne shi adalci a cikin rayuwa ba kun gane yanda yake so ya ji ban kana ji malam abinda nake so ka fahimta a kwata ta karatunka da kake kana yi ne na son kai. Ilimi mana. Abuwa, abuwa, Esbulani, Esbulani. Salamu alaikum. Esbulani. Alaikum Esbulani. Idan ka ga mutum na da turo request ban ɗauko shi ba. Esbulani na san wahabiyawa fiye da yunwan ciki na wallahi. Ai ɗazu ya hawo yace shi bai san maudu'in da ake yi ba. na ɗauko shi ne saboda kai ya ce bai san maudu'in da ake ba ya ta tu ya lokaci yana sauka bai wuce minti biyar ba sai ƙara turowa yanzu ina da abin da zan faɗa to in kaga suna irin wannan akwai abin da suka kudurto a cikin zuciyarsu ka banne da su kawai in ka gaba dauki mutum banne da shi kawai akwai dalili saboda ka kyale su kawai idan shehi ba idan da shehi baya idan da shehi baya nan to mu muna daidai da su to amma ba za mu lamunta mutum ya zo yana daga yana amfani da harshe wanda ba shi da daɗi ba mu ba za mu juro wannan ba gaskiya in dai shehu na nan ma Suleiman shawarar zan ba in dai shehu na da yana karatu duk wanda ya zo ya canja harshe ka sauke shi kowa ya shi amma in mu ya mu ya mun mu ne ka bar shi mu za mu yi maganin shi ma Suleiman <laughs> Magana gida, ɗaya duk wanda zai shigo ya kamata ya san da wa yake magana, suna kausasa shi yana yin yawa. Akwai reni a cikin maganar sun Ba komai, ba komai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ah, alaikum salam. Maulana abin da nake so na faɗa shine akwai wasu maganganu da su wahabiyawa suke kafa hujja a kai saboda ka san already sun riga sun jahilci Allah kuma suna jassama Allah ne. wato wai kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ba za yi kasance a ƙasa ba saboda za ga suna abin nan sa masa datti haka dauɗa ya za a ce duk inda kake in kana cikin banɗaki ma sai a ce Allah yana tare da kai wurin kazanta da sauran irin wa'innan fahimtar nasu to nake so in su samu ne maulana ɗan ƙara wayarwa da mutane kai akan irin wa'innan abubuwan Ah, assalamu alaikum warahmatullah wannan gaskiya ne babban matsalar su shine akwai wata magana ta ibnu taymiya cikin littafin nan barin ga ko zan ganta wanda ibnu taymiya ya ba da ansa akan ah, irin wannan maganganun da su suke kawo din wanda inda sun fahimta sun fahimci maganan ibnu taymiya da ba na bane na farko dai in za su fahimci ma hadisin nan da na karanta a gashi wannan hadisin nan na wanda ibn al-qayyim ya kawo shi cikin alwabil sayyi wato su fahimta in ba ka ɗauki Allah jiki ba ba yanda za dinga jin cewa Allah tabaraka wata'ala dan an ce yana wani guri ko misali astaghfirullah a ce Allah tabaraka wa ta'ala yana ƙasa sai ka ce Allah za a ce yana cikin bayan gida za a ce yana cikin shadda kai ne waɗannan abubuwan suke da tasiri a ka kake ganin su kazanta kar ka mance shaddar da kake kaninta abin kazanta a lokacin ita kuma mamlakan wani halittan Allah ne daula ce ta wata halittan Allah a ciki tsutsotsi suke a ciki kyankyasaye suke su kuma suna kallon wannan abun wani mamlaka ne Allah ya ba su mai girma mai daraja kamar yadda kai ma ka gyara gurin zaman ka ka gyara mamlakan ka haka suke kallo ta yanda za zaka zo su kuma ka ɗauko su ka sa su a gurin zaman ka sai su zamanta abin kazanta ya kamata a fahimci wannan to abin da yake akwai hadisin nan da na karanta ɗazu na ibn al ya kawo wanda ya kawo shi cikin alwabil sai min al-kalimat tayyib shafi na 70 yanda annabi Musa alaihi salam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bayan ya je dutsen sina, sai ya ce Allah wasu bayinka ka fi so Allah sai ya ce waɗanda suke ambatona ba sa manta ni sayyidina ka'ab ya ce annabi musa sai ya ce ya ubangiji a qaribun an tafa unajika Allah a kusa kake in gana da kai an ba'idun fa unadika ko kuma Allah a nesa kake in kira ka faƙala ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala ya ce ya Musa ya Musa ana jalisu man zakarani ni abokin zaman wanda ya ambace ni ƙala sai ya ce annabi Musa sai ya ce to kaga wannan zai ba wa salafiyawa amsa akan abin da suke cewa ta yaya za a ce Allah yana bayan gida ko yana kaza sai annabi Musa ya ce anni akunu ala halin ujilluka anha Allah nakan tsinci kaina a wani hali wanda ina girmama ka kafi karfin in ambace ka a cikin wannan halin ujilluka anha ma'ana ina kasancewa kala sai Allah ya tambaya annabi Musa karara mahiya wani hali kake magana annabi Musa sai ya ce inda laga'i lokacin da nake bayin gida wal janaba ko ina cikin janaba ya zan yin ambace ka kuma ga ki ta ce in an ambace ka kana tare da wanda ya ambace ka a cikin bayin gida yanzu in na ambace ka fa kana tare da ni shin yanzu Allah kana cikin bayin gida me Allah ya ce Allah ya ce masa karka ambace ni a cikin bayan gida saboda in ka ambace ni ina tare da wanda ya ambace ni kuma a cikin bayan gida bana nan Allah sai ya ce ulkurni ala kulli hali akan kowane yanayi kake in ji Allah ya ce ka ambace ni to ya kamata wahabiyya su fahimci wannan so sannan idan mun je mun dawo shi fa ibnu taymiya shi fa ibnu taymiya ya nuna bari ku ji abin da ya kawo ya kamata a ce mun ga maganar nan yanda ya kawo ta cikin bayanin talbisul jahiliya yanda ya yi maganganu kwarai da gaske akan batun mumasa cewan Allah tabaraka wa ta'ala yana shafan al'arshi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya shafi al'arshi me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya shafa al'arshi da sauransu ya kamata Allah ya sa mu ga maganan nan mu karanta musu saboda ya kamata su ji wannan maganan magana ce mai matukar muhimmanci yadda su suke tafiya suke daukan Allah yau gashi nan kuwa a cikin bayanin talbisul jahmiya ibnu taymiya ya kawo a juz'i na biyar shafi na 127 yake cewa wa laysa fi mumasatihi lil arsh wa nahwihi mahzurun ba wani abin da yake hana da zai nuna cewa Allah ba zai iya gogan al'arshi ba duk wani abu da zai iya nuna Allah ba zai iya gogan al'arshi ba ko ba zai iya gogan wani abin da ba al'arshi ba yace babu wani abin da ya hana ma'ana Allah zai iya gogan al'arshi zai iya gogan abin da ba al'arshi ba kama kama kama fi mumasatihi li kulli makhluqin minan najasati wa shayatin kaman yanda Allah tabaraka wa ta'ala zai iya gogan kowane irin halitta minan najasati na najasa zaka iya samun Allah a cikin najasa in juwa inji ibn taymiya wa shayatin Allah zai iya gogan shedanu tafaddal wannan yana cikin littafin sa yace wa gairi dalika da ma wani abu makamantan wannan yace fa inna tanzihahu an dalika abin da yasa aka tsaye ake tsarkake Allah Allah tabaraka wa ta'ala ake baya gogan shedanu baya gogan najasa yace inna ma asbatnahu liwujubi bu'di hadhihi al-ashiya'i anhu mun tabbatar da cewa Allah baya gogan shaidanu ne baya gogan najasa saboda Allah yana sama su kuma suna ƙasa wa kauni hamal una kuma kasantuwan shaidanu tsinannun abubuwa ne da an kore su lam nusbitu ba mu tabbatar da cewa Allah baya gogan shaidanu baya gogan najasa ba listihalatil mumasati alaihi wai dan Allah ba zai iya gogan su ba a Allah zai iya gogan najasa Allah zai iya gogan shaidanu kaji abin da yana ba zai goge su ba shi ibnu taymiya yana itikadin Allah yana sama su kuma suna ƙasa yace wa tilkal adilla waɗannan dalilai man fiyatun fi mumasatil arshi su kuma zaka ga sun koru a haƙƙin al'arshi dan haka Allah yana gogan al'arshi wa nahawihi da wani abu makamancin sa to kaga wannan magana karara ibnu taymiya ya nuna a'a Allah zai iya shiga kai in ka ɗauka dan shadda kazanta ce Allah ba za a ganshi a cikin shadda ba ko ba zai goge shadda ba ibnu taymiya yace a'a zai iya gogan shadda ba dan shadda kazanta bane a saboda kawai abin da sa bai goga ba dan yana sama ne shadda tana ƙasa shine maganar su gashi karara ya kamata su dinga gane irin waɗannan abubuwan su dinga karanto littattafan malamin nasu ibnu taymiya da sauransu suna gani yadda ibnu taymiya yake tafiya da yadda su salafiyan suke tafiya kuma shi wanda ya bugo yanzu dan jos ne kowa ya yi hakuri irin waɗannan abubuwan ya kamata su dinga karatu akan waɗansu an kare zama na mutum kawai ya zo yana magana wala ta kuma alai salaka bibi ilim ana maganan Allah tabaraka wa ta'ala ka ce a ka dalilin ka na cewa Allah yana sama kace dalilin ka shine saboda Allah tabaraka wa ta'ala yayi munajati da manzon Allah a sama sai aka ce maka to ai yayi munajati da annabi Musa a ƙasa annabi ma dalili ne na cewa yana ma dalili ne na cewa yana ya kamata a dinga gane irin mm, wannan da Allah kar mutum ya dinga jayayya akan abin da bai sani ba kuma kamar yadda yake faɗa wai kamar ana faɗan abu da sarrai wallahi ba sarrai abin da ya bayyana mana ne kawai mu muke bayyanawa inda mun fahimci wani abu sabanin wannan wallahi shi zan faɗa amma magana ce ta gaskiya bayan da za a yi yanzu a nan mun zo mun karanto maganganun malamai mun karanto hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba hadisai sama da goma sha a karanto su waɗanda hadisan duk suna muku rabi ya zama na kuma a ce an juyar da su sannan gashi ƙarara za Allah ya faɗa mafi kyan imanin mutum ya yadda Allah yana tare da shi a biyan da yake in za ka juyar annabu magana ka juyar masa kan yanci amma ba mu ga cewa za mu juyar annabu ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya dace da mu na mun akwai wani mai magana wa ke salama wa alaikum salam wa rahmatullah Aminu ne yake ne. To barka ne. Na'am. Na tambaya ni akan mutum eh, ganin Allah subhanahu wa ta'ala ce eh, manzon Allah ya yi Nana Aisha ta ce duk wanda ya faɗa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ya yi masa ya yi karya sayyidina Abdullahi bin Abbas shi sayyidina Abdullahi bin Abbas shi kuma ya ce annabi ya ga Allah ya ga Allah ra'ahu ra'ahu ra'ahu hatta gumi alaihi sabani ne tsakanin malamai kuma abin da yake tabbace ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Isra'i da Mi'raj ka san na Aisha tana yi shekara nawa aga wannan kenan ya kamata ka yi bahasi akan wannan sannan abin da ya isar mata ne sannan kuma wato malamai sun tabbata cewa al-muthbit muqaddam ala nafi wanda yake tabbatar da abu ana gabatar da shi akan wanda yake korewa da haka sayyidina abdullahi bin abbasin wanda ake ce mai tarjumanin qur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai addu'a Allahumma faqihu fid dini wa allimhu tawil Allah ka sanar da shi addini ka fahimtar da shi me hakikan tawili wanda ake kiran shi da tarjumanul umma tarjumanul qur'an shine ya faɗa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kuma malamai da dama sun yi rubutu ba matsala ba ce ta malaman ga yadda wasu suke zato ba malaman ɗari ga ne suke faɗa malaman musulunci ne matsala ce ta saɓani da malaman musulunci suka tabbatar sannan kuma mu ma muka gamsu da hujjojin wanda suke cewa ma Allah sallallahu alaihi ya ga Allah saboda babu wani abin da zai ko in an ce manzo Allah ya ga Allah sai manzo Allah ya zama Allah ko manzo Allah ya zafi a ah, ya ga Allah ya ga Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kuma mun yi karatu akan wannan mas'alar ru'ya din mun tabbatar da ita ah, mun tabbatar mun tabbatar mun tabbatar akwai karatuttukan kan haka sai dai wata ranar Allah ya mu dama mu zo nan mu ƙara kuma meye ne na korewa cewa wanda ya mutum ne ba a ganin sa ko me ai astaghfirullah to ka ba maganar mutum a ah, ganin annaba ake yi ba shi maganar ganin Allah ne tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah wannan ko shakka ba Na'am akwai wata tambayar daga wajensa? Ah, shi ya so kuma. To masha Allah. Ah, ah, na Allah ya saka da alkhairi gaskiya kamar yadda kuke faɗa su wato wahabiyawa wato gaskiya da Allah mu da nasu ba iri ɗaya bane saboda already sun riga sun mai da Allah sun mai da Allah kamar ko wani mala'ika ko wani aljini ko kuma wani mutum ko kuma wata siffa ta da kawai da zai je wani guri yayi makani wato shi yasa gaba akwai zamu zamu zo da hadisin gaba za su sha mamaki akwai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi shak Suleiman akwai kafin wannan ah, sai da ya horo yanzu ya magana da Allah ya kamata su fahimci wani abu akwai hadisi da Ibn al-Qayyim ya kawo da ifin hadisi wanda yake tafiya a kai cewan ah, Allah tabaraka wa ta'ala ranar kiyama bayan ƙasa kowa ya riga ya kare ƙasa za ta yi kore sai Allah ya sako cikin ƙasa sai ya ta yawo ya shiga nan lungun ya fita nan sakon yana ta zaga duniya yana yawo akan ƙasa to dan Allah in dai ba a mai da Allah jiki ba ta za a yi mutum ya ɗauki wannan hadisin yana kafa hujja da shi sannan kuma su su ji tsoron Allah a lokaci ɗaya ka ce Allah tabaraka wa ta'ala duk wani sifa ai da ido da kafa da baki da haƙwara yana da dariya yana da hannaye yana da kafafu yana da kai yana da gashi a lokaci ɗaya kuma ya ce kai baka ɗauke shi jiki ba baka ɗauke shi mutum ba Abba dan Allah dan annabi yanzu kawai a ce maka ga wani abu drawing ne wani mutum ne a samu wani kawai halitta ne ya iya drawing amma bai san mutum ba sai a ce masa ga kai zana kai zana kafafu zana idanu zana baki zana haƙwara zana dariya zana gashi zana hannaye zana kafafu kawai ya zana kuma sai ka ce wannan abin da aka zana ba mutum ba saboda Allah saboda Allah salafiya kawai magana ce guda da yanzu za ku tsarkake Allah ku tsarkake Allah sai yasa za ku ga tun daga kan tauhidi da ake samu da mu da ku ake samun matsaloli da yawa amma irin sifan nan da suke sifanta Allah da shi tabaraka wa ta'ala sifofi ne waɗanda kawai in ka gani bayan da za ka yi kawai kai ka san cewa kawai sun ɗauki Allah mutum ne a wajen su sun ɗauki Allah jiki ne a gurin su. kuma ibnu taymiya lafazin jikin nan ibnu taymiya ya sha faɗa wani guri kaga ya lafazin jikin a ɓoye ta karkata hanyar wayo wani lokaci kuma wai ibnu taymiya sai ya ce maka ba mu gani alkur'ani Allah ya ce mana shi jiki bane kuma ba mu gani alkur'ani Allah ya ce mana shi ba jiki bane don haka ba za mu ce Allah jiki bane kuma ba za mu ce Allah ba jiki bane dan Allah ku duba wannan magana in banda mai son zuciya ba zai faɗi wannan yanzu akwai yanda ya zo alkur'ani aka ce maka Allah ba ruwan sama bane akwai yanda ya zo alkur'ani aka ce maka Allah ruwan sama ne dan haka tunda qur'ani bai ce maka Allah ruwan sama bane ba ruwan sama bane shikenan ba zai yi ka ce Allah ba ruwan sama bane haka yake tunani abubuwa kawai sai yasa za ga suna ni mamaki nake jin gawai ba wahabi ba salafi yana maganar tauhidi sai rasa to tauhidin wani Allah kai da ana kokarin ka fahimci Allah tukunna laisa ka mislihi shay'un ka tsaya akan haka amma kana ta kokuwa Allah ma baka gane ma ya Allah yake ba assalamu alaikum malam Wa alaikum salam wa rahmatullahi barka. Akar barka da dare, barka da ɗawainiya, barka da soyayya. barka da wannan lokaci. Wallahi jiya malam na ganka a wani gida in ban manta ba ba zan iya rikolin gidan ba Maulana Abdul Fattah na ta kokarin a ɗauko na har Allah ta'ala ya sa dai muka shiga wurin aiki kuma ba a ɗauko ni ba ba don komi ba saboda mu gaisa. Allah sarki. To yanzu ma 3% gare na amma da na ɗan hau ka san mu yan okada ne gida gida muke lekawa da na ganka a nan sai na ce to ga masoyin masoyi na alhamdulillah ko ya za a ban dama insha Allah mu ga Allah ya dafa insha Allah Allah yau Allah ya dafa Allah ya ƙara kusanci Allah ya sa mu wanye lafiya amin alayhi yawwa malam da Allah malam ko da baka yi following dina ba ka dan rika recognizing na account dina in ka ganni ko na zo okada ne a taimaka ni dai ina so mu rika gaisawa akai akai ni masoyi ne na hakika ba ba komai ka san ni tiktok din ne wallahi har yanzu ban wani iya shi sosai ba na'am yanda ake dan yin sai a hankali na'am na'am Allah ya ƙara kusanci Amin. Eh, Shak Suleiman yana gidan nan kaman gidan shi ne yau din gidan Shak Suleiman ne to naga kuma kaman a hoton host din kaman baya kusa a yana nan to a ina kusa ga ina kusa Sheikh Suleiman barka da dare Eh, ya himma ya soyayya ya haƙuri da rayuwa kuma ya ita jihadi. Duk muna Allah godiya. To Allah ya ƙara kusanci. Ina ma Maulana Sheikh Abdul Fatahi barka da dare da sauran dukan mutanen gidan da Faruku Esplanade da wanda ma ban kira sunansu ba. Allah ta'ala ya haɗa mu da masoyin mu manzon Allah sallallahu alaihi sallam. mu muna wurin neman na tuwo insha Allah za mu tafi kuma muna muku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya cikin aminci amin malam amin maulana na wato wato uh, Suleiman kuna haƙuri da wahabiya wallahi Wani mutum Maulana, wani mutum. Wato nakan akwai abin da yake ban mamaki nakan rasa wai da gaske ganewa ne ba sa yi ko da gangan ne sun gane kawai suke suke yin waɗansu abubuwa. Wallahi Maulana ganewa ne ba sa yi ba suna gane suna ganewan kawai dai abin da dai aka riga ka ɗaura zuciyan a kai ne ba za su iya kaucewa su yanzu ba su da ikon su kauce akan wannan abin da ake magana. yauwa wallahi wallahi wasu nake faɗa ma wasu ‘yan uwa cewa eh. ai maulana muna yawan tattaunawa da su kuma ba wai kure su ne ba amma tun da muka fara wannan aikin har zuwa yau mu taɓa ganin wani basalafi ko wani bawahabi ya ce daɗin na ina kan fahimta kaza to amma yanzu hujjojin da kuka kamun ba kan fahimta kaza ba mu taɓa samu ba su ka gane su abin da suka ɗauka wai idan ana tattaunawa a wannan irin gurin abin da suke ɗauka shine wato musu su mm. shigo wallahi kaza na yi musu da 'yan ɗariƙa na yi kaza na yi kaza to wannan mai riban me ka samu to ka samu ai sun tona rashin hankalin ma a ganka amma mu suna nan ba sa mana na gangancin saboda sun san mu yan bana ɗaya ne wallahi irin wannan amma sun ganka ne sai su kanka ka dawo mustawansu misali a yi ta musun inda ana mutum zai iya dawowa irinsu a yi ta musun ba ba ba ka ajiye dukkan karatun mai na rubuta ko mai littafi karanta shiga he ka da gangan ne suke yin wannan abin ko kuma a da gaske ne kawai kwalan su ne ba sa daukan seti wallahi shi kwalan su ne kawai ba sa daukan wala na abin da yake faruwa yanzu kowancin da ya hau hauda zu waye something dan jos hadisin manzo Allah fa aka jawo masa inna afdal inna afdal hmm. eh, imani ko eh hadisi ba aka jawo masa yawa amma fa kirikiri ya ya ce wai son zuciya aka faɗa gashi kuma hadisi aka jawo masa wallahi ba magana yana daga cikin abin da yake ban mamaki Allah yana wallahi son zuciya kawai ji tsoro a zuciya na nakan ce to ya rabbi nakan ce ya rabbi Allah to waɗannan mutanen rabo ne ba su da shi ne ko kuma akwai wani abu da muke yi wato ko muke a cikin sakon ba ma kai musu ido ga mata saboda za ka ɗauko hadisin manzo Allah ka biya wa mutum wallahi tallahi ko a wani waje in muna karatu irin a Facebook da me ka ɗauko hadisin annabi ko ka ɗauko aya ka jawo ka karanta wa mutum sai ka ga yayi zagi wani abin yana tsorata ni wallahi mutane dan ni alal aqalli alal aqalli ni in naji kana faɗin annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wallahi wallahi ko ba zan yadda da kai ba ijlalan li rasulillahi saboda girmama annabi wallahi zan ja baki ne shu amma sai ka ga mutum ka rasa menene hikiman ana ce maka annabi ya ce kai kuma kana ta juye-juye kana wannan to dai na farko dai muna addu'an Allah ya ba mu tsoron sa Maulana wallahi tabun da izala ta fada wallahi abu ɗaya ne yake bin su wallahi kiyayyar annabi ce wallahi da alayen gidan wallahi wallahi sai wallahi kiyayyar da suke nuna wa annabi da alayen gidan annabi wallahi wannan bala'in da yake kansu wallahi sai bi wallahi tallahi wallahi wallahi shine abun akwai abun tsoro fa akwai abun tsoro kaga mutum akan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kuma ni abin da yake ban mamaki har yau wani godiya da nake wa Allah mun rasa kullum ni ina wannan cikiya a kawo mana wata martaban manzo guda ɗaya daraja ta annabi wanda izala suka kawo yan ɗariƙa suka ce annabi bai kai wannan darajan ba ni na yi cikiya na yi cikiya ban san ko daga wajen ko ya samu ba amani ni da cikiya ina baran wani daraja na manzan Allah ko ɗaukaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam guda mm. ɗaya wanda wannan abun guda ɗaya darajar manzan Allah nan aka kawo ɗan ɗariƙa ɗan ɗariƙa ya ce wallahi ban yadda ba annabi bai kai wannan darajar ba amma su za a maka darajojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yi ta inkari ya ga Allah bai gan shi ba ai kullum ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya fitsari a tsaye ko da yaushe a ko da yaushe a tsaye yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensa yan aljanna ne zaka ji sun ce a'a bayan aljanna ba annabi mutum ne ba kaman kowa ba a'a annabi mutum ne kaman kowa annabi baya zunubi a'a annabi yana zunubi sai ka ga kanka ya kulle ka ji kanka yayi tsawa kuma ni abin da yake ban mamaki inda sun fahimci musulunci musulunci fa abu ne mai sauki wato inda sun gane wallahi tallahi musulunci abu ne mai sauki musuluncin da manzo Allah ya zo da shi babu dole Allah aka yi faɗa la ikraha fi din babu dole a addini babu tilas a addini annabi bai ce dole sai ka sai ka zo ka shiga musuluncin sa ba amma in ka shigo cikin musuluncin to kuma girmama shi wajibi ne wajibi ne ka girmama manzo Allah amma kullum annabi ya kai kaza annabi bai kai kaza ba annabi yana da kaza annabi bai da kaza iyayen annabi yan aljanna a a ba ka rasa kai lamarin su akwai abun tsoro hmm. lamarin su akwai abun tsoro haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ganar da mu da mu da su gaba Allah kusa addu'a shirya tabaraka wa ta'ala Allah ya shirye su masu shiriwa ne gaba daya albarka annabi amin tsinuwa ce wallahi maulana tsinuwa ce ta haukansu wallahi tun tashi farko tun daga iyayensu na farko ba su zauna da annabi lafiya ba da munafurci suka zauna da annabi su suka yi ta haifuwa suka kai wannan bala'in da muke tare da shi har yanzu suke wahalar da al'ummar musulmi wallahi tallahi wallahi tallahi Allah kare mu Allah ya kare ya bani wani abun mamaki bani abun mamaki ce masa malam addinin nan naku ya ne wai kawai shi da ya tashi zai kushe sai ya ce ja can masu addinin san annabi wallahi na ce to dama yanzu addini dama ba shi ne san annabi ba sallallahu alaihi wasallam wallahi ya ce shi yana ganin ya kushe ni ne masu addinin san annabi na yi na ce to Allah na ce to Allah kaga dai halin da al'umma suke ciki kuma babu wani abu da za a kawo shi cewa yabon ku yabon maulana wannan kai wani yabo ai duk addinin da ba san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan addini nan addini wallahi kuwa addinin da ba annabi a cikinsa ba san annabi wallahi tallahi ba addini ba kuma ba yanda zai kai ba abocin wannan addini sai sai wuta sai wuta da haka yan uwa mu ta addu'a a wannan lokaci da muke ciki Allah tabaraka ta'ala ya tsare mana imanin mu kare mu daga dukkan abin da zai sa kafan mu yayi rawa a albarkan manzo Allah kuma kaga kun ga dai abun mamaki yanzu tauhidin da suke kiran shi kansa tauhidin nasu akwai gyara ba su fahimci tauhidin ba don domin da sun fahimci tauhidi ba su dinga yin waɗannan abubuwan da haka muna roƙon Allah ta barko ta'ala ya yi mana gudumawa ya kawo mana turki mazaunin mu na musulmai sannan kuma Allah ya tafiyar da mu cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam narke a cikin sa ya ba mu ikon bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalban wa qaliban mu ba annaba ba a baki ba mu ba annaba a aikace sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu ina ga insha Allah sai a samu wani mana addu'a insha Allah mu rufe mu tashi na na maulana kafin arbiya maulana muna akwai abubuwa da suke da yanzu a wannan kafa ta mu ta musamman tiktok din da haka da facebook haka maulana ina ji na ina ji na maulana magana wasu maudu'i ne guda biyu muke wanda kusan a yanzu kusan sati biyu kenan har zuwa yau din nan kusan su ne maudu'in da ake su a kai musamman su wanda su basu da aiki sai neman ganin laifin mutane da kwakulo aibi na mutane na farko abin da suke ayyanawa ne suna ayyana cewa akwai cikin littafin shehu a cikin littafin duratul kharida sharhi na yaƙutatul farida akwai inda aka rubuta cewa ah, idan mutum ya shiga cikin ruwa to ya ringa kiran sunan shehu tijjani yana cikin damuwa damuwa to ya kira sunan shehu tijjani to wannan ah, karatun sun fi sati biyu suna tattaunawa a kai wannan ɗaya kenan sannan sai kuma ah, magana da suke cewa a cikin ko a cikin jawahirul ma'ani akwai inda Shehu Tijjani ke yana da abun nan na cewa kowa komai Allah ne. To a wannan maudu'i guda biyu muna so Maulana a ɗan samu lokaci a zo a mana ɗan faɗakarwa a kai da kuma a shin waɗannan abubuwan su ma da suke ƙoƙarin dangana mutane irin waɗannan abubuwan su irin waɗannan abubuwan su da shi a gidansu irin waɗannan abubuwan sannan menene matsayin irin waɗannan abubuwan tsindim a ruwa ai abin mamaki ne ma dan izala ya cewa an shiga damuwa a kira sunan shehu tijjani hmm. za su ga wannan abin yana cikin gidansu tsindim a ciki suke tsindim dan yan dan yan uwa sun ta magana kan cewa mu muka mu kira ka kan? mu maka magana lallai akan waɗannan abubuwa. Babban matsala ta shi ne lokacin. Lokaci. Na'am. Insha Allah tabaraka ta'ala lokaci amma kuma in Allah yadda za mu duba mu samu lokaci muna samun lokaci sai mu magana dan abubuwa suna dan yin yawa yawanci musamman kwanakin nan saboda wasu aikace aikace da mutum yake yi yau da gobe. to insha Allah tabaraka ta'ala ba za mu rasa lokaci ba an ƙari da nan kusa izinin ba da ta'ala ban ce ga lokaci ba amma dai tun da na ji maudu'in guda biyu wannan batun na duratul karida din insha Allah a duratul karida za mu ɗauko shi insha Allah da kuma hmm. cewa shoti jariya ce me suka ce eh komai Allah <laughs> komai Allah to insha Allah abinda za a yi kawai shine da Allah abu ɗaya za a yi min nake bara ah, idan sun ce tun da an ce littafi suka ɗauko ina burin a ɗauko min ah, littafin idan an ga wajen ko iya gurin a yanko min a tura min tawasu ni kuma zan bi littafin da yake hannuna da zatul karida din da yake waje na din sai in duba insha Allah tabaraka ta'ala in duba juz'i da shafin in gama gangarin ko in koma in ga me ake nufi da waɗannan abubuwan insha Allah insha Allah insha Allah za mu tura maka ta ko ta WhatsApp ne sai ka ga wuraren insha Eh insha Allah a tura min a littafin bi iznillahi da sauransu insha Allah su kuma sai mu sa lokaci sai mu zo mu magana insha Allah. Na'am shehu. Kafin shehu ya sauka da Allah muna so za mu dan yi roko akan wannan maudu'in da yau aka tattauna din nan. Dan ya fi muhimmanci a cikin da'irar musulunci yanzu musamman yankin mu na Wannan maudu'in ya fi kowane maudu'i muhimmanci da eh, saboda ana amfani da tauhidi ana yaudaran bayan Allah, ana kwace musu imaninsu da suke da shi. Sosai. Eh, to wannan maudu'in shi ya fi kowanne mahimmanci. Gaskiya. A rinka samun lokaci ana sa wannan maudu'in sosai. Eh, sosai wannan aini na so a ce mun yi karatu kamar sau biyar a kanta. yau haka sharai da za mu tabo abubuwa da yawa a cikinsa tauhidi tauhidi da suke ta gaya wa mutane tauhidi tauhidi to duniya ta fahimci me tauhidin nasu Allah ya saka da alkhairi fahimci ne tauhidin nasu insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma Aziz kai mutin din kanka kai mutin din kanka gidanka akwai hayaniya Eh ina ga su gaisa da shehi ne bis Aziz ku gaisa da shehi ku gaisa Say a dua. addu'a buɗe ka gaisa da shi sai ku sai a yi ya ce wani masoyin ku ne maulana daga Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum sir Wa alaikum assalam wa uh, So uh, actually my Hausa is not that perfect I'm speaking from Ghana Okay, Allah Sarki, you're welcome. Yes, uh, I, I even had a picture with you when you came to Ghana. Oh, Allah, Akbar, mashallah. Yes, Where? yes, yes. At, at, at, in Accra, Angola. Angola, all right. Yes, yes, yes. I Seriously, I, am in, I'm a serious love with you because of your love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I like your preaching. Amen, amen, amen. I love your preaching. So, May Allah bless and, and guide you. Amen. Protect amen. you for us. Amin. Inshallah. Inshallah. And protect all of us on this platform. آمين آمين يا رب إن شاء الله بجاه رسول الله صلى الله really appreciate it so much thank you thank you so much thank you I'm very glad to have your voice thank you I'm also very happy and glad Now, Mama Fadi Mama Fadi sai ai mana addu'a shi ji hutu ai gashi ai fili da shi ne wane mu a ah, kai addu'a karam kallahu عليه بسم الله دام الله بسم الله الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أسأل الله حق بالحق قدر الله الله الزهد آمين الحمد لله amin wani ya cika na'am sai dai sharif ya cika mana na'am sharif bismillah sai muna tuba a cika amin ya rabbi amin to subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi ah, duk sanda duk shi ya sanar duk sanda shi ya sanar cewa za a dawo in Allah da za mu daura shi kuma za mu tura shi a go ya Allah okay